Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Mahawarar Studio Kalangu. Karhe biyar da rabi a ɗakin magana na studio Kalango masu sauraron mu barkanmu da yau mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin muhawara na studio Kalango. Muhawara studio Kalango wani fili ne na tattaunawa kan al'amura daban-daban na rayuwa ta yau da kullum tare da ƙwararrun masana a cikin mutunci da girmama juna. Hakkokin yara a jamhuriyar Niger ci gaba da matsalolin da aka fuskanta shine maudu'in muhawarar tamu ta yau. sanarwar duniya ta kare hakkin ɗan adam ta nuna cewar dukkan 'yan adam ɗaya suke kuma suna da 'yancin rayuwa ba tare da an takura musu ba sai dai kashi wannan furjin ya haɗu da sarƙaƙiya da dama idan aka duba sakamakon wasu bincike da aka gudanar a jamhuriyar niger kan hakkokin yara duk da kasancewar wasu ƙudurorin doka da ke kare hakkokin na yara wanda kuma suke kishi hamsin da shida cikin ɗari na al'umma ta ƙasar niger talauci da rashin wadataccen albashi da al'umma ke fama da shi su ne umar a ba'isin manyan matsalolin da suka danganta da yara isassa da tattarci maka samun cikakkiyar kulawa a fannin kiwon lafiya ilimi da horo na gari walwala da sauransu a bangaren farko na muhawarar mu ta yau za mu taɓo fannin hakkokin yara da yadda aka kiyaye su a jamhuriyar niger a bangare na biyu kuma za mu tattaunawa kan ci gaba da matsalolin da aka samu a game da tabbatar da 'yancin yara da kuma hanyoyin da suka dace a bi daga bisani kuma za mu kammala muhawarar tamu tare da da shawarwarinku domin inganta hanyoyin bunƙasa hakokin yara a ƙasar Nijar. Domin tattaunawa kan wannan maudu'in mai mahimmanci muka gayyato muku da uwar gida mareni Murzanatu ta ma'aikatar ministan cigaban ɗiya mata da kare yara. Barka da zuwa Barka ka dai. Akwai Ustaz Haladu Yahaya malamin addinin Islama. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi. muna tare da halima sirmai ta kungiyar sos kungiyar da ke fafutukar kare 'yancin yara da mata da suke cikin musgunawa salamu alaikum aisha mun gode da kuka karbi goron gayyatar mu ni hawa usman nake muku lalai marhabi kan inji muna tare da hussein isaac masauraro muna ƙara isar da godiyarmu a gare ku a game da ɗimbin ƙoƙarin da kuke yi wajen sauraron shirye-shiryen studio kalangu wanda suke zo muku kai tsaye daga gidajen rediyo 34 abokan hudar studio kalangu a cikin jihohi guda takwas na ƙasa baki ɗaya ku same mu kan shafin mu na facebook sai ku yi facebook studio kalangu ko kuma kan yanar gizo www.studiokalangu.org ko kuma kan whatsapp a nan ya mai ku sami shirye-shiryen studio kalangu akan amfani fm alternative fm kwartag fm da kuma challenge fm muna a nan unguwar kwarkano madalla musoma da ku uwar gida murzanatu shin wa ake kira da yaro assalamu alaikum na farko dai muna godiya tare da kiran da kuka mumu kuka gayyace mu don mu zo mu tamtamna biskan da abin da ya shahi hakin yara to menene yaro yaro abin da wanda ake ce ma yaro dai shi ne wanda aka daga aihuwa zuwa shekara 22 babu shi ne yaro duk wanda aka aihuwa ya samu shekara 22 babu a duniya shi ne ake ciya yaro to ko akwai wasu ƙudurorin doka da suke kiyaye hakkin yaro a ƙasar Nijar to madalla lalle akwai kudurorin doka wanda suke kare hakkin yaro a ƙasar Nijar yaro dai kun ga tun daga aihuwar shi na farko dai iya da 'yancin ya rayu kenan a bar shi ya rayu na biyu yaro ya kamata daga aihuwar shi har zuwa shekara 22 ba bikin wannan a ba shi abinci lahiyayye mai gina jiki tunda yaro jinjiri akwai abin da zai sha akwai abin da zai sha ya bunƙasa ya walala ya ji daɗin rayuwar shi in kuma ya yi shi aka yi shi ma har dai zuwa tashin shi akwai abinci lahiyayye mai gina jiki wanda ya kamata a bashi don saboda ya bunƙasa ya ji daɗin rayuwar shi kuma hallo bayan wannan duk abin da za a duk matakin da za a ɗauka wanda ya shahi yaro ya kamata a tambayi ra'ayin shi iya da yanci ya ba da ra'ayin shi biskan duk abin da ya shahi rayuwar shi mhm. wanda za a yi mishi a tambaye shi a shi ya yarda ko bai yarda ba iya so ko bai ya so duk wannan ya kamata shi ma a tambayi ra'ayin shi a yi aiki da ra'ayin yaro yaro kuma ya kamata iya da durwa kenan iya da yancin ya walala ya sake shi ma ya yi wasa a bar shi a bashi yancin yin wasa ya walala don ya ji daɗin rayuwar shi ko yaro ne mai lahiya ko yaro ne masaki duka su su duka suna da yancin a bar su su sake su walala kuma hallo yaro ya kamata a bashi education a bashi tarbiya ta kirki mhm. yaro ya kamata iya da yancin a bashi tarbiya ta kirki ko dan talaka ne ko dan mai kuɗi ne su su duka wa'annan guda biyu a basu tarbiya ta kirki wannan haki ne da ya kamata a basu haki ne nasu ya kamata kuma yaro ya samu kariya ta musamman ta fannin duka abin da ya shahi lahiyar shi kama a mishi allura ta rigakafi don sama da kariyar shi da cututtuka iri-iri kuma hallo yaro ya kamata hallo dai a kare shi da aikin aikin da ya karhin shi kal a sa shi aikin da ya karhin shi kuma hallo bayan wannan yaro bai kamata ba shi ma a mishi arme kama na gaugawa a mhm. bar shi shekarun shi su isa jikin shi ya bude ko namiji ne ko mace lokacin na hankalin shi ya zo jikin shi ya lalle iya iya zama arme ko ba bayan wannan ya kamata yaro iya da hakin a kare shi al'adu na galgajiya da za su musguna mishi kama wa'ansu kama kaciya da ake wa iya mata kama arman gaugawa da ake wa yara kanana. Mhm. duk wannan ya kamata kare su da al'adun wa'innan kenan a bar yaro shekarun shi su cika jikin shi ya bunƙasa ya san lalle iya iya ko aihuwa ce ma ya mace jikinta ya buɗe tana iya rike juna biyu ta mhm. samu ta aihu ba a cikin matsala ba kamar hakin wa'annan duka da na zana kamar sun kai haki hakukuwa guda goma su su goma ne hakin yara da ya kai bai kamata ba a tauye mishi duka wa'annan ya kamata a kula da su a san yaro iya benefice da wa'annan hakin guda goma mhm. duka ya same su to yanzu da kuka yi zancen ya kamata a kiyaye a san lalle yaro na unhan da wannan hakokin guda goma shin akwai wasu kudurin doka wanda suke sa a kiyaye wa'annan hakokin to domin kare wannan dokokin gwamnati ta ɗauki kwakwaran matakai an ɗauki wasu ƙudurorin doka da mhm. wasu kundaye wanda ke sawa a kiyaye da kare hakkin yara kuna iya dan misalta mana su ko zuwa gaba in mun ci gaba cikin hawa. Eh to kama yanzu akwai CDE akwai la convention relative au droit de l'enfant wannan yarjejeniya ne da mhm. gwamnati ta sa hannu saboda kare hakkin yara tare da kingin kasashe na duniya kuma akwai wannan la charte africaine de droit de l'enfant shi ma wannan gwamnati ta rattaba bashi ta sa hannu don kare hakkin yara mhm. akwai abubuwa da yawa da gwamnati ta dauka matakai da yawa don saboda kare hakkin yara ta girka ma'aikatu da yawa wanda ke kula da kare hakkin yara mhm. kuma musamman ma tare da masu hannu da shuni wanda su ma suke dawo a gwamnati mun gode sosai madam murtanatu mun sake dawowa kanku a to malama halima sarmai wani irin kokari ne kungiyar taku take yi wajen kare hakokin yara. Masha Allah muna jinjina muku 'yan studio Kalangu. Ƙungiyar SOS a gaskiya tana jan ƙoƙari wajen ganin an kare hakkin yara. Tunda yanzu in baki misali in kika hutar nan dai nan cikin garin Yamai. A yau dai kin san dai yau asibiti ne babu aiki amma in kika zagaya mafi yawa in kika gamu da mutum ɗari in kika ɗauka tamanin kin duka yara ne suna walagigi a cikin gari. Kenan kin gani yara ana saka su. Kwai sakaci dangante da yara. Yara babu tarbiyya. kin gani yanzu lakwal yanda ta zama ta taɓarɓare karatu ya taɓarɓare kin gani shi ma wannan cikin taka hakin yara ne mhm. yaro a bashi ilimi a bashi horo ko ma ilimin bai yi ba tsawo dai a koya mashi musamman ma wata sana'a aikin hannu wanda zai yi hudda kan shi gobe to duk wannan yanzu ya zo ya lunwa kin gani duk wannan matsaloli ne mu muna tafafutuka mu gani cikin wannan hakukuwa goma da hajiya zana ta faɗi a samu duk a tabbatar da su muna tare da 'yan minister muna tare da ƙungiyoyi abokan aikinmu duk dai ana wannan kokowa amma a gaskiya idan kin ɗoka cikin kashi ɗari ba a mace sha biyar ba ana dai bisa hanya kinan kin gani akwai sauran akwai sauran rina cikin ka ba kuma kin gani mu kamar yanzu mu yara da ake musguna ma cikin gidaje ko cikin unguwanni za su gudu su zo wajen mu to wani bi ne kin gani yaro in ya zo sai a kora shi kai lalatacce ne a ɗaukan mai da hankali to kuma daga nan gaba yayi mu yaro in yazo zo tarbar shi muke na farko dai mun san da yaron wannan ya wahala yana neman abinci a ba shi abinci mai lahiya ya ci mu ba shi lokaci ya yi barci sannan sai mu samu abokai warin shi aka masu su yi hira to wani bi daga nan muke samun duk matsalolin na yara idan muka ce mu hira da su cikin tsoro ne za su yaro yana iya ya yi maka karya koko yana iya ya ɓoye gaskiya saboda cikin tsoro ne amma in cikin abokan shi ne cikin wane shi ne zai hutu komi ne labari duk nan ne muke samu to mun ga a gaskiya yara na cikin matsala. To kuma idan kuka samu irin waɗannan yaran waɗanda suka kuka lura da cewa lalle a cikin matsatsi suke me kuke a wannan lokacin? To ki san muna da santar na musamman wanda ke karɓar wannan yara. In muka zo yaro aka bashi abinci ya huta sai mu gani kaka ne za a yi yaron wannan kashi ne ya sha wulakanci ne ya gani cikin gida zamu nemi akwai mushinan likitoci ƙwararru wanda suke kwantar ma da yaro hankali su yi hira da shi su kwatanta mai komai inda lokacin nan zai samu kwanciyar hankali kuma in yaro ne wanda aka mai duka jikin shi ya dan jimu kenan mu nema mu samu mu kai shi gidan likita a masa magani in kuma yaro ne kamar mai zuwa makaranta mm-hmm. aka zo aka dan ana so a dan tabarbara mashi da karatun shi sai mu samu mu samu inda muke iya sa makaranta nan kusa da mu yana zuwa har lokacin da hankalin shi ya kwanta to duk cikin irin wayannan abubuwan muke mu mu dai yaro da in ya zo karɓar shi muke da hannu biyu kuma mu saurare shi to mafi yawa kisan mu matsalan mu yaro ba ɗaukar shi cikin mutane ba ɗaukar shi cikin bil'adam kama dan wani abu ne ake ɗaukar shi ba a sauraren shi shi kuma yaro in ana sauraren shi a nan zai wayu a nan hankalin shi zai kwanta a nan yake iya yi komi da komi shi ma ya kawo tashi gudunmuwa to idan ya san ba a sauraren shi ya san ya ga kama ana kyamar shi zai zama matsala kin gani shine ake samun yara ga suna a tituna a shiga shaye-shaye a shiga ɗauke-ɗauke duk cikin irin yaran da ake musguna ma ana ana kyara su mun gode sosai mun sake dawowa kanko ustaz haludu mi addinin islama yace a game da hakkin yara a'udhu billahi السميع alim من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله nabil النبي Lalle addinin musulunci المسلم يا تاني دي hakkin yara cikin tanadi kwakwara allah ya buga misali shi yaro cikin halitta bani adam kuma rauni ne a takaice sai a ce yaro halitta ɗan adam ne daukakakka tunda allah ne ce kad na bani adam allah ya karam dan adam cikin suratul isra'i kina allah ya ɗaukaka halitta ɗan adam to wannan halitta ce mai rauni wadda ke bukata komi daga mayansu su kasance uwaye ne ko marayi ne wanda yake hannun wani dan uwa ko dan eh, wani dan uwan ma'ahi ko ko wani wanda ya ga Allah ga annabi ko hannun hukuma kai ko ko ma wanda ma bai gana komi da shi ba na kabila kenan mai rauni wanda bai balaga ba wanda wato shi nauyi ma na addini bai rataye kanshi ba tun da bai balaga ba amma wanda duk aikin alkhairin da ya yi allah na iya lissafa mai shi musamman a ce yaro ya yi haji ko ya yi sallah to a takaice yaro kenan to Allah ya ɗaukaka ɗan adam kuma misalin da Allah ya buga mana shine tun da Allah zai halatta ɗan adam sai ya ce ni ja'ilun fil khalifa zanin khalifa bisa bayan ƙasa kenan alama wani wakili wanda zai kula da duka rayuwa ta al'umma da tsarin ta yadda za a samu al'umma tsarkakekkiya kuma da duk wani abu yanayi na sama na environment duka kowane iri wanda zai kula kenan mai hankali cikin wannan allah ya kwatanta mun mun gani mahimmancin yaro mun ga shi Allah subhanahu wa ta'ala da ya halarci komi annabi adam sai ya halarci uba kenan mai responsibility sa'an nan ya halarci uwa daga uba kenan wanda za su responsibilitan kulawa da abin da zai biyo baya cikin zamantakewarsu ta kasance a ma'aurata tarbiyya ce to tarbiyyar nan musulunci ya yi tanadi cikin hakkin yaro ɗaukan mataki wajen zaben uwa ta gari wa zai kasance a uwa diyana wa zai kasance a uban diyana mhm. kenan wanda yake natsace mai hankali kamar wanga foundation ce duka ta kulawa da yaro kula tarbiyya kenan mhm. bancin zaben uwa ta gari cikin tarbiyyar yaro akwai kulawa da ita kanta uwai cikin yanayinta na juna biyu wanda suke annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don saboda yaron ma ya kasance yaro mai koshin lahiya mai nagarta mai isasshen hankali wanda zai zo da halitta kyaukyawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi nasiha ba uwa da binu da zumwa da wani ɗiyan itace da abubuwa dai da dama kuma da kyan karantarwa yaya uwa ya kamata ta yi kwanci duka haka don tanadin yaro eh, wanda zai zo mai nagarta allah sai ya ɗora ma uwaye nauyin tarbiyya ku yi ƙoƙari ku kare ɗiyanku da yallanku da azaba Allah kenan akwai fannin kiwon hankali akwai fannin abin da ma ya riga ya kamata ya kasance ya shiga kanshi na farko shine sunan Allah da duk abubuwa na fanni na ilimi mun ga responsible ne Allah ce zai yi ina ya kamata ya je da suwa ya kamata ya zama to wanga nauyin cikin hakin wanga na yaro mu tabbata da ba sai uwa da uba ba cikin hakin shi kowa ne da a ce shugaba ne mutane ne ɗaiɗaikunsu duk wanda ya ga yaro ya kamata kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi du cikin kuma kaya ne duk wanda ya ga yaro mai halin rauni wanda bai da halin zuwa karatu wanda yake bisa hanya lalacewa ko shiga wani hali wanda bai kamata ba kasance maraye ne bai da galihu to in dai wanga dan adam ne mace ko namiji ya kamata ya kula ya ba wannan yaran hakin shi a matsayin shi na ɗan adam a matsayin shi na musulmi ne ɗan uwa a matsayin shi na mai rauni duk wanda ya gani daga abu wanda yake bai da kyau ya yi ƙoƙari ya hana shi da fanni ko da bakin shi da ƙari da baki da hannu ko ya guje su da zuciya kenan kama ma yaro abu ne wanda ba kamar halin da muka tardo mu ciki ba tarbiyyar nan da kulawa da yaro tara ta yi kan kowa zan kara da cikin mai halin nan wani hali gare shi yana iya sa yaran na ya je ya biya mashi lakwal ya yi jiran sakamakon shi ba kamar halin da muka shiga haƙuwar da uba sai su ƙi ba da hakin su ce yaran yanzu sun yi nauyi sun yi tauri taurin kai gare su alhali wajen fannin na neman rayuwarmu muna iya mu ana ruwa ana iska ana zahi ana sanyi mu ce sai mun nemo dala sai mun nemo wani abu mai ba mu jajircewa wajen tarbiyyar yaran mu ne Allah ya rataya mata mu kuma musamman duk wanda muka gani cikin wannan halin mu kama mishi to ustaz za mu dawowa kan wannan insha Allah eh malama Murza ko za ku iya bayyana mana adadin ko kuma ce misalai kan hakkokin yara wanda aka taka a Nijar kama yanzu a Nijar mu yanzu abubuwan da muke gani kowa duk wanda ya hoto da sassahalo daga gidan shi ma tun da sassahalo muna gani gungu-gungu na yara wanda muke gamuwa da su wanda musamman kawai a tahe suke suna bara ko an sa su ko su ne suke jan makahi ko kuma su da kansu ne suke nan ga yin baral ba tare da wani ba kenan wa'annan yara an tauce musu su na zuwa lakwal na neman ilimi ko ba gaba kenan uwayensa sun ki ba su sa'a su tahi su nemi ilimi su samu su ma su ɗauki nauyin kansu ko ba ka nan rayuwarsu ta kyautata kuma bayan wannan hallo akwai yara wa'ansu wanda ake sa ayyuka wanda ya hu su su ma a cikin kama inda ake neman aikin zinariya in aka tai aka diba aka gani akwai yara wanda aikin ya hukarin su amma dai ana sa su su su ma wannan yara an musguna musu kun gani kuma bayan wannan hallo akwai arman gaugawa da ake wa yara shekarun su basu kai ba shi wannan shi ma gaskiya ana musguna yara ta wannan fannin bayan shi akwai kama yanka da ake wa yara 'yan mata kaciya da ake ma yan mata shi wannan shi ma musguna yara ne ake shi kuma wannan duka bai kamata ba an take musu hakin su wa'annan yara ya kamata a kula da su ɗauki matakai kama yadda malam ya haɗi da gwamnati da uwaye da duka kominote mu mu duka education kin yaro da kula da tarbiyyar shi da komi da komi haki ne a biskan mu jama'a duka haki ne a kan kasa duka gaba ɗaya. Mun gode sosai mu zamu sake dawo a ku. Malama Halima ko za ku iya bayyana mana inda aka kwana a game da batun kiyaye 'yancin yara a ƙasar Nijar. To ana ana tahiya hawainiya ana yi ana yi ana kan ƙoƙari amma 'yan shekarun ga kaɗan na baya doka da shekaru uku da suka gabata ana samun matsala wajen ba da horo kuma in an diba hallo akasari mu uwaye mun shanye hannuwanmu daga tarbiyyar yaranmu ne kike ga yana kama sifa wannan a ƙasa ba ta yiwuwa ka ahi ɗanka kuma wai ka ɗauke shi tsagera shi ɗan nan baka iya bashi tarbiyya yo dan me ka ahi shi Allah na tuba in dan ka san gari zai waye yaran nan ka sa shi cikin wata hanyar da ƙaƙa na kan yi. yaran ga da kika ga su suna shaye shaye da wani abu mafi yawansu mu mun hira da su ba dan san su ba cikin kunci ne su kuma yanzu in halo yara nan mafi yawa da suka zo suna karuwan gudawa ne suka yi kaf duniya Nijar ta yi ko ina aurar da yara kanana mu ke sahun gaba kin ga wannan ba ci gaba gaba ne kuma in kika diba a Nijar in kika ɗauki yara kanana wanda ba su kai shekara goma sha biyar ba kashi saba'in da shidda an musu auren gaugawa na 'yan matan Nijar kinan aka diba yau a aka hidiya ɗari a Nijar lokacin da basu kai ba shekara goma sha biyar saba'in da shida duk ana audar da su to kin ga babban matsala ce ci baya ne saboda in aka diba wai ci gaban ƙasa menene mu in aka ce Nijar wai mu muna ci da baya mutane na mamaki yo ai ba lokacin da zaka zo ka ci tuwo so bi ba zaka san da kana ci gaba a'a akwai babban fanni na tarbiyya kin ga babu tarbiyya a Nijar babu karatu akwai horo yanzu wai yaran mu kawai sun ɗauki yayin shayi kuma mu za mu ba su kuɗin na shayi a zo faɗi banza a faɗi wuri maimakon in an lokaci yayi a je a koya musu aikin hannu wani yaran sai kiga kina da ƙato biyar ba mai iya hudda amfuri sai kin nemo mai gyara amfuri to jama'a wannan rayuwa ce kin ga tarbiyya wai ana cewa gwamnati yau wane ne gwamnati mu ne gwamnati yau daga gida ya kamata kuma tarbiyya kin ga nan kusan gida na akwai makaranta da ne ko kowa aka bude ta islama ni na ce to yara daga shekara biyar sun fara magana dai suna dan gane sai da na zo he naga kamar jardan da yan kanana har da yan goyo da komi da komi an kawo su na ce malami ne ce a shi dai duk yaran da zai zo sai ya biyo da kannu daya biyu na je na ce waye ba haka ba ni ba dan wannan ba ni dan yara sun fara magana a koya musu sallah a sa su hanya suka ce a to mu wallahi yaran sun dame mu to dan ku su dame ku kuma dan ku tauya musu ne kuka ahe su kaka zaka yaro karami bai kai ko ina ba ka ce masihohi ne kai dai ne ke masihohi kuma kai ke sa shi bisa wannan hanya na ce kowa ya janye dan shi duk dan da bai yi shekara biyar duk a janye gari ya waye manyan har da masu waye duk uwayen sun janye su dalilin an eh, hana kankana eh, dan na hana ai ba jadan da famani na ce masu waye wayen su ne muke so a kawo su a faɗakar da su su wa'annan lokacin su ne amma sai na ga mutane kamar basu gane ba da nihina basu gane ba menene aka sa gaba to kuma hallo a nan wajen kuma su ma uwaye ya kamata kansu ya waye yanzu ci gaba musamman ma yana ga tarbiyya da horo wanda muke ba mu yanzu sai ki ga yara yan mata ana hoto wannan na tsiraici ana aika ko ina yalwa wani ji ka wani an san duk wannan ba cikin tarbiyya ba yake yanzu dan da ya san hanya ya san kunya ya san lalle daga ina hutu ya yi wani abu sai in ya gani a gidan ana wani ra'ayi can na banza lokacin nan ne shi ma zai bi sahu to mutane a gaskiya ana yi ana yi ana iyakar kokari mutane ka su yi jiran komai sai gwamnati kin gani a malawi mutane matakai suka dauka kamar yara wannan wanda suka yi saukin wuta daga lakwal ko kuwa wanda yi ba lakwal sam gaba in ka sabku daga gidan su da sabka guda ne suke karhi uku na mali in ka zo ka huta kai sallar la'asar he ka je ka samu yan yara ko ashirin ne ko talatin ne ka samu wani wuri ka musu awa biyu na karatu yan gani na an samu babbar karuwa ba sai an yi jiran gwamnati kawai mutane ra'ayi ne suka ɗauka har da professor na university sai suna ɗaukan yara suna koya musu yanzu an samu yara sun yi konkur kamar na kwamfuta ana ci gaba to mu wannan wani ma siyasa duk ta dan ma mutane kai a Nijar ta jahil sai ki ga wani yana bakin cikin ma ya ƙara ƙasa da wannan hali bai san ba ma ko in an diba ta fannin addini shi ma lada zai samu wanda ya waye wani kai ya ba wani ilimi babban lada ne to duk mutane bamu gane ba da tun mu masu ilimin yan bokon da muka yi karatu jahilai ne ta wani fanni mu kanmu bai waye ba da makasa alheri tun kuma wanda su da mai jahilan ne kuma gaba ɗaya ana cikin kunkun gaba ɗaya Allah ya kyauta mu koma wajen ka sai ne madalla masu sauraron mu a yanzu muna a cikin kashi na biyu na muhawarar tamu bakin mu kamar yadda kuka ji a wato farkon muhawarar za mu tattaunawa a cikin wannan kashi na biyu ne kan ci gaba da kuma cikaskin da aka samu a game da ingantuwar hakkokin yara shin wani irin ci gaba ne aka samu a game da wannan al'amarin a kasar Nijar Walgida Murzan ta wannan fannin ci gaban da aka samu kun ga dai gwamnati akwai minista mai kula da kyautata rayuwar mata da kare hakkin yara kuma akwai politik politik da aka girka kama akwai politik national de protection de l'enfant da program de mise en œuvre kinta yadda za a yi a tahiyar da ayyuka na politikin wannan wannan politik national de protection de l'enfant an girka tsari hallo kuma na ci gaban ƙasa tsarin da yake na shawarwari kama akwai strategy de communication ita ma wadda ta shahu wajen fannin kama masu tashi daga garinsu musamman masu migra harkar migration yanzu a cira ne madalla mhm. akwai shi ma strategy da communication musamman wadda aka girka wadda aka yi aka rubuta saboda a yaƙi da wannan migration kin da ake nan gai tahe ta yadda ake tun da ta tahen wannan da ake mhm. gaskiya akwai hatsari da yawa a cikin shi mhm. muna gani a tele ana gwadowa mu ma kanmu akwai hatsari da yawa wanda 'yan nan Nijar suka huskanta ta wannan fannin ta tun da yawanci in za su ta yi kasashen turai cikin dezer suke bi sai sun bi ta algeria ko ta libya ta kwana kuma hallo da su je su shiga cikin teku ba a cikin wani bato ba na kirki ba komi ba su ta yi duk su waɗe su mutu kuma yunwa ma ta ishe su da kishirwa kuma a cikin desert kin ma kayan su isa can gurin libya ko algeria a cikin desert kin ma kishirwa in abincin su ya kare da ruwan su ya kare akwai wata shekara ma an samu an su yan niger da yawa wanda suka mutu a cikin dezer to gwamnati ta ɗauki matakai musamman da a yaƙi da wannan ta tahe-tahen da ake nan gai bayan wannan akwai santar-santar ma'aikatu da yawa wanda aka buɗe masu kula da yara kama yara marayu kama yara wanda ake tsintowa kama iyan wanda ba cikakken hankali ba gare su yara da wanda ba su da galihu akwai musamman akwai santar wanda ke kula da wa'annan irin yara kuma bayan shi santar kin na wanda gwamnati ta bude akwai kingin santrori wanda su ma wa'ansu masu zaman kansu su ma suka bude santrorin suna da yawa a cikin nan Niger ba cikin Yamai ba kadai akwai kuma musamman direction general ta protection de l'enfant wadda mu muke aiki a cikinta mm. tunda muna da director general kinmu babbanmu kuma a ƙasashe akwai director guda uku wanda musamman muke kula duk da abin da ya shafi kare hakkin yara kuma hallo bayan wannan akwai ayyuka da yawa da ake yi a cikin gundumomi da cikin jahohi wanda ake janyo hankalin jama'a don kare hakkin yara kuma an gani an kwatamta an yi wanda lalle an ga amfanin shi tun mhm. da ake nan ganin shi ana tawayewa jama'a kai bisa kan hakin yara abubuwan gaskiya an samu ci gaba a cikin su a cikin garuka yanzu haka akwai komite komite da cikin gunduma da cikin jahohi wanda suke kula da kare hakkin yara wanda aka girka akwai kuma basu brigade de mineur kun gani duk duk waɗannan portar de tuni akwai su ma komite komite ne wanda aka girka tare da su wanda suke kula da kare hakkin yara daga wani abu ya samu zabara ake a ta yi a haɗi musu ko a haɗi ma mu ma'aikatanmu wanda suke ƙasa da mu don saboda samu a ciwo kan duk wannan matsalolin da yara suka fuskanta. A yanzu kuma muna zancen kamar a ko cibiyoyi wanda aka girka a cikin garirwa a cikin jihohi shin wanda suke kuma karɓar yara waɗanda kuka ce kamar waɗanda suke da rauni sannan kuma da waɗanda aka yadda hakan ga yaya ne ake a samu damar tunkarar wannan wuraren yaran dai da ake karɓa gaskiya yara ne kama marayu ko ba haka ba mhm. marayu wanda ba a san ba uwayensu kuma yawanci yara wanda ake tsintowa haka wanda ake zuwa a yadda kawai sai dai a tsince su sai in an ga yaran a tai a haɗi polis a haɗi ko kwamsiriya ko jandarmeri su suke ɗauko yaran su kawo su kuma sai juju ya sani akwai juju da minar akwai jujoji musamman masu kula da harakar yara mhm. su ne suke ɗauko yaran su kawo mu in aka ce kowa wanda bai da hali za a ɗauki yaron shi ba haka nan bane ba kama mu musamman yara yara wanda marayu wanda ba a san ba uwayensu da yara wanda ake yadda da kuma iyan ma wanda ba su cikakken hankali mhm. su ne ake kula da su a cikin wannan santurorin kuma santarkin wannan santur ne wanda a cikin santarkin in aka zo akwai masu reno masu kula da yaran wannan yaro a bashi abinci ko jinjiri ne wanda aka aihuwa a yau a kula da shi a bashi abinci a bashi ci a bashi sha a bashi gurin kwanci na kirki a mhm. kula da tarbiya shi da komi da komi lalle suna aiki wa'annan mutanen gaskiya Allah dai kadai zai biya su fi sabilillahi akwai aiki musamman wanda ake yi ta wannan fannin ana kula da yara wanda ba su da galihu tunda akwai yara da yawa wanda uwansu suna da rai mhm. kenan batta yiwa uwansu su ce su dauke su su kai su cikin wannan santarkin tunda uwayensu iyayensu suna nan ko ba haka ba mhm. kenan da haki ne a bisa kan uwaye su rinka kula da ɗiyansu in sun aihe su su ba su tarbiya su ba su shi su ba su sha su ba su sutura su kula da lakwalkin su su kula da duk abin da ya shahu rayuwar dan wannan har ya mhm. samu ya zama mutum shi ma ya samu yancin kanshi shi ma ya dauki kanshi nauyin kanshi da kanshi. mun gode sosai mu za sake dawo kanku madama uh, halima shin wani irin ci gaba ne aka samu a game da al'amarin hakkin yara a Nijar. Akwai ci gaba. Kirus tahiya ce ake ta in na ɗauki misali kin ga ministar an yi musamman ma'aikata babban ma'aikata mai kula da kare yara. To ita wannan ma'aikata lalle an girka ta. ai ba a bata ba kayan aiki tunda mu muna tare da su dan in ce miki je ki aiki haka hannu banza in ce zo gini ki gini babu fel babu rato babu komi kin gani abu zai ka matsala yau in aka ce ministar an baku miliyan ɗari biyu na ku ta da ayyukanku to gari zai waye da kyar da kyar da kyar ku samu miliyan biyu a cikin bukatun ku na miliyan ɗari biyu kin gani akwai matsala kin ga wannan santa da take faɗi ita a matsayinta na ma'aikaciyar gwamnati ni a matsayina na kungiya wata ran wallahi ma'aikata na sai sun baki tausayi dan za a zo lokacin da abinci babu shi an kawo jariri ba madara a kowanne za su da kuɗin su albashinsu su da kuɗinsu su bada an kawo yara ba duwa sai sun yi wuri-wuri sun je sun samu kenan wannan santa da aka gina shi dole ta kaka wace hanya za a bi dole dole dole sai an zuba mishi abin da ya kamata kahin ma a kawo wani batun a yi wani menene abin da ya dace a zuba musu su san wa'annan kuɗaɗe akwai su a ko yaushe aka waiwaye su ba za a samu matsalar samun su ba to yanzu su matsalar da suke fuskanta kenan ni har wani lokaci na ce to na yi wani ɗan lissahi na ne wani nazari na ce to ni abin da nake nihi kamar a buɗe agence kin ga aka ce ministar kalkashin ƙungiyar siyasa suke kuma duk yan siyasa ne a nan wurin kowa ya zo buƙatar kanshi ya zo ya zo ya bi dan makanshi in abinci aka kawo na rantsi da Allah wallahi wallahi rabiya suke abincin da ya kamata a kai cin wannan cibiyoyin ko da litir biyu ne aka kawo wani ya samu na el goma a ciki sai an rabe shi kenan a buɗe agence inda duk in aka buɗe za a bada ma'aikatan gwamnati su menene su kamar masu su za su tahiyar da aiki su kuma masu hannu da shuni su kawo mutanen su wanda za bi sau da kafa wannan ministar da aka yi kamar an kankanta abin ne ni gani nake abin ba a bashi muhimmanci harkar tarbiyya wa yau kusan san <laughs> da yau muna cikin kunci mun ba a yi hankali ne jira a kullum mun zo da baya saboda mun ɗauki ɗiyanmu mun ɗora shi bisa mun kasa ba ɗiyanmu tarbiyya mun sake dawa gare ku halima ustaza kun ji kamar yadda wato madamur za ta haɗa irin cibiyoyin da aka girka sannan kuma a yadda halima ta ce an girka cibiyoyin amma ba ba su kan aiki ba a ganin ku mine ne kamata hukumomi su wani irin hakkin ya rataye kansu na ya zamanto an kiyaye wannan abin aka ce na wuri kaza ne a yi kokarin ta ya tabbata nan. wato alhamdulillah shi yasa matsalan mu lalle lalle matsalar tarbiyya ce ba ma matsala aurar da yara ƙanana matsalar tarbiyya ce tarbiyyar nan tsare take mun ce yaro a sa mai Allah cikin rai tun kamin ya koyi alifin ba'un ko abcd a sa mai Allah cikin rai dan aisha a zaɓa mai suna mai kyau annabi muhammad sallallahu ce ku hore su da sallah sallah kin nan wani gini ne na imani wani gini ne na tsari wani gini ne na basira wani gini ne na tattalin halaye kyautawa kai har yaro in ya kai shekara goma a yi mai hakuncin da ba zai ji mai ciwo ba kenan nan duk ɗan adam ya kamata wanda yake baligi ne namiji ko mace don su ne dama suke ɗaukar matsayi na iko ko ba haka ba kuma su ne shugabanni na iyali shi ne shugabanni na ƙungiyoyi na fara hula kenan nan kamar yadda muka haɗi sama musamman mahimmancin tarbiyyar da matsayin da shekarun da Allah ya bamu da iyalin da Allah ya bamu da jagorancin da Allah ya bamu da dukiyoyin da Allah ya bamu duka wa'anga wajen na harko misiyon ce Allah ba Allah yana dibi ya ce masa dukiyan bisa mi bisa hanya Allah kenan wanga in matsayi ne in iko in ilimi in ma iyalin ne Allah baka in komi ka san da da lokaci tsawon shekaru Allah zai tambaye ka shi ka yi ko baka yi ba to shi ko kawai da muka gani tarbiyya ne kamata a fara kenan kowa ya san taɓarɓarewa ga ta tarbiyya Allah zai tambaye ka kuma al'umma ka da kake gani Allah baka hali tana lalacewa baka yi komi baka sa duke ba da matsayin duka Allah zai tambaye mu mun gano to nan aka fara kan tarbiyya nan ya kamata mu san mu duka da mai matsayin iko mai matsayin iyali mai matsayin lahi jiki da ilimi kai hatta ma ko shi yake in kana neman Allah ya kara ma alheri sai ka je ka bada ilimi kamar yadda hajiya ta ce ka ɗauki yar taranti minit mu aje zancen siyasa mu aje zancen wani kabila mu aje zancen jiha bai da alheri babu inda zai kai mu kuma Allah ya hana shi ya haramta kenan dukkan mu responsabilitan mu guda ce tarbiyyan nan ce in muna son wani abu ya gyaru mai duk wani shema duk wanda muke ga sun ci gaba jama'a wasu sun kai ga kera jirgi wasu na cewa sun ta busa wata mu dai sai sayan an yi na'ura kaza an yi mota kaza mu muna nan muna sa san rai abu abubuwa ga sunan ga sunan suna lalacewa suna kala kai kana ganin shi nesa hali yana komawa gari kenan wanga nauyi na tarbiyya na kowa da kowa ne Allah zai tambaye mu ilimin da ya bamu matsayin da ya bamu ikon da ya bamu jama'a da ya bamu karhi da ya lahe jiki da Allah zai bamu Allah zai tambaye mu kowa ya kokata a nashi bangare Allah kama mana mun sake dawowa kan ku insha Allah a bara wato kudaden da gwamnati ta ki imam ma'aikatar ministan kula da kare yara bu sakara su karya ba a cikin kasafin kuɗi na gwamnati amma kuma a bana gwamnati ya ƙara shi ya kai kaman miliyar guda shin hakan zai sa a samu wani sauyi a wajen inganta al'amura halima wannan miliyar guda a takarda ne kwanakin ta ma na hudu kin gane an ce an ba da miliyar guda je ki bincika a gaskiya zahiri nan aka bada bai kai ba miliyan goma shi yasa na ce a bar zancen gwamnati ba wani bane gwamnati mu ne gwamnati mu ya kamata mu zo mu fara tun daga gida in akwai metar da ka ɗaukan ka wannan metar ka gama da ɗiyan makwabta wanda ka san basu da hali dan ka ɗaya in ka ɗauko mutum ka samu mutum biyar kin gani an ci gaba kai da kanka in ka san kana iyawa da ɗan ƙarhinka da ɗan lokacinka da da lahiyarka kana iya kai ma ka tara 'yan yara ni akwai wani yaro a wurina in gaya miki bai taɓa ba zuwa lakwal amma ina koya mashi Allah bani ko sattabuka sai su uku ne gudan shi ya taye shi amma su biyun waɗannan daga ƙauye aka kawo su sun samu matsayi in suka je suka yi aikin su lafami boda na basu yanzu har ya kai mana mamadu ibi ne to shine ci gaban ba wani abu ba kin gani yau in suna so ma su su samu wani aiki yanzu gudan ma shi da indu yake aiki yana waran shi in suka hudi yana ganiya in ma bai ma mai da musu ba dai ya gane abin da ake to shine ci gaba amma ba wannan ba wai ci gaba ka zo ka sayi zabo guda ɗaya ka ba ka shi kaɗai ya ce zama tulele ba wannan bane tarbiya eh ba wannan bane tarbiya mm-hmm, mm-hmm. mun gode sosai halima ustaz haladu yawan barace barace da yara almajirai ke yi barkatai yayi kamari gashi kuma addinin islama ya ce a kare hakokin yara shin wannan birar ba za ta zama kamar an taka hakkin yaro ba. Lalle kamar yin sa baki bisa magana bara ina mhm. sayin an ƙara wani abu bisa magana da hajiya ta yi. Wato abin da Allah ya hore ma na ni'ima da inda kake nan nan ne da shi za ka nema aljanna. sai ka ji musamman Allah ba mu imani Allah ba mu aljanna Allah ya yi mi ya aljannan nan sayan ta ake Allah ya ce ya sayi dukiyarka da kanka wani dai dan wanda kake ga dan talakan ne wanda bai da kusanka nan kusan in Allah ya yi talaka kusanka ko wani marasa ƙarfi mara galihu yo ai marshe ne Allah ya baka irin wanga dai marshe da a ce ka zo kai kaza akwai marshe na 1 miliyar na 2 miliyar kai furnirkin wani abu ko ka gina wani ai marshe ne Allah ya baka mhm, mhm. kenan da wannan in Allah baka ilimin matematik na science na mi kai har na karhin jiki sahaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna da matsayi na jagorancin musulmi na duniya musulunci ya huta daga cikin ƙasar Makka ta yanzu amma sai su tashi da dare suna faturi wake bukata abinci har wata rana Umar ibn Khattab da wannan suka suka yi kicibis gidan wata tsohuwa suna mata hidima wanki ga matsayi umar ya surfurandarkin abubakar ya taho da cikin bargo da kwanan tuwo ya ɓoye zai kai matsohuwa sai ga ta heshe ce wannan abubakar ne da ya zo kan bargo ya buɗe ya ce haba kai kana amirin muminin amza Allah ya rasuwa kana jagora al'ummanci ai mu sai ka bar mu ko nan wajen mu samu mhm. kana yi ni kana ma mutane kaza kana yi musu kaza mu mu sai ka bar mu to wannan abin da Allah ka jama'a kan mu jira ita ma gwamnati tana da nauyin da Allah ya dora mata mu ma na da nauyin da Allah ya dora mu wajen magana bara mhm. bara gada ake cewa ai kaza ai kaza duk magana ho guda ce di yawa Allah ba mu iko mun sha haɗin shi yanzu makwabci in ya kula da makwabci wanda ya gani bai da ko ya tura ɗan shalakwal ko ya kula da wanda bai da ya ta ga titi ka ga mutum da arziki ga yanan kamar ƙasa amma kusan shi ga yana hangen wani cikin bukka ko ran nan tukunya ma ba hayaki bai tashi gidan shi babu ruwan shi sai ta maka yana da kaza yana da kaza wani dan uwa ka da Allah ya ce a ba haki in an ba shi hakin shi duk zalla zuriya ka tardo akwai Allah ya wani mai arziki ko da a ce can haka yake wani wajen difa ko ya tahi Nigeria ya kudin ko ya tahi na akwai mai hali to bale a ce kaga ga hakin makwabtaka ga haki na jini muna ji ga haki na musulunci wanga dan uwanka ne musulmi wanda manzon Allah ya ce baya cikin su wanda bai kula da al'amarin da suke ciki bai da imani wanda ya kwanda koshi makwabcin shi ya kwanda yunwa mu diba kenan daki daki daki ga sunan. talaka ne dan adam ne musulmi ne ba musulman inda mun kama ji yawa sai kaga sun baro wurin ko ka yi farman wani sai kaga ya ɗauki nauyin wani to wanga irin tunanin jama'a shine ya kamata mu samu kuma shibka alheri ne ka yi to insha Allah sai ka gani Allah ya kawo ma wani alherin ya lumka ma kenan akwai mataki wanda musulunci ya ɗauka na yaki dabara. mun yi aiki da shi wani alheri za ka yi sai Allah kare ka da wani shari yau mu yanzu da muke cika cikin mu da na wani da taushe hakin wani da karya wani yace anya da zaki da kura sun bar mu inda mu muka zamna cikin daji tare da zaki da kura ana jeyo da su kenan yakin nan da bara mu san da muna da wani mataki in ka ba da na horo dama talauci me ke kawo shi jahilci yake kawo duk inda ake aiki kai wani bi da ka te ka amso ka amso ka amso ka zo ka yi shibka yau kana ebo ruwa kana jawowa kana zubawa ku yi gurup bana in bai ba cikin iko Allah za ka ga tunda alkawali ne na Allah Allah ce qul i'malu fa Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun in kuna yi ku yi aiki Allah yana gani da manzon shi inda yi zami mu tashi muna taimaka sai mu ga Allah ya canza mana kai musamman ma yau cikin al'amarin da ya samu mu da wata fatar da wata tarwacewa al'amarin har ma ta tarbiyya sai ka ga keta da hasada da neman a karya a maida baya a kaskantar da muna iya yaki da bara mu ba tare da mun tara ma wani na arewa ko na gabas bara ba in dai muka yi aiki da horon da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga nan cikin alkur'anin da yau ba na tamaha akwai wani babban gari wanda babu shi mun gode sosai ustaza lokacin yana hararin mu menene ya kamata a yi wani hanyoyi ne ya kamata a bi don ganin cewa masu ruwa da tsaki a bangaren kare hakokin yara sun hada karhin su wuri daya domin tabbatar da incin yara kasar Niger murzanatu musamman matakin da ya kamata a ɗauka ta wannan fannin mhm. shine lalle ita gwamnati ya kamata a ce fannin kare hakin yara minista mai kula da kare hakin yara mhm. su an ba su kuɗi wanda zai sa su samu su ayyukan da suka tsatsara suka sa gaba an sa su cikin hali ko ma ba a ba su ba duka a samu a ba su wanda dai lalle an san za su samu su yi wani abin kirki kuma bayan wannan ba gwamnati kaɗai ba ai take nan ga yin aiki akwai masu hannu da shuni akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda su ma suna nan suna aiki ta fannin kare hakin yara to su ma wa'innan kungiyoyin ya kamata kowane lokaci a rinka gamuwa da su da gwamnati a zo a zamna a diba a gani menene yake kawo matsaloli ta fannin kare hakkin yara me yasa yara lalle akwai yara da yawa wanda har yanzu ba a samu ba aka ciyo matsalolin da suke fuskanta wata hanya ya kamata a bi ya kamata jama'a cikin ƙayyuka ne cikin gundumomi jahohi da cikin manya-manyan birane a wayewa jama'a kai bisa kan hakin yara da abin da ya shafi hakin yara mm-hmm. musamman uwaye wanda suke aihuwar yara su sake su ga titi tunda yaro baka aihuwar shi ka sakowa duniya shi tun da tarbi'a shi na farko kai ya kamata ka ba ɗanka tarbi'a tun daga gida ne take farawa. Mhm. To a yanzu kun yi zancen kuɗin da ya kamata a sa kuma a bana a cikin kasafin kuɗin ƙasa an ƙara mu kuɗi a ganin ko kuɗin da aka ƙara za su kawo wani abu zai sa yake huska. Insha Allahu in dai an ƙara kuɗi gaskiya za a samu canji canji za a same shi na kirki na kwarai mako za a same shi insha Allah tun da dai za a samu a ayyukan da aka tsara mhm. don saboda a ciwo kan matsalolin da aka fuskanta. To madalla mun gode sosai murza Halima ta SOS me kuke gani ya kamata a yi don ya zamanto cewa incin yara a ƙasar Niger ya tabbata. Ina so a girka agents. Agents kinan daga an girka ta wai ba trezor ba za ta ɗaukan kuɗi. Kuɗi za a ware mata musamman na kariyar yara in suka tashi bukatu kuɗin yana nan kuma ma'aikatan gwamnati ne za a kai wanda za su zo su bada kuma in tana yiwa wata shida zuwa wata shida su huto su ba al'umma bayani shi ci gaban da aka yi a cikin wannan ajiyar za a yi rukuni rukuni wannan masu kula da hakin yara dangance da horo wannan masu kula da tarbiyya wani masu kula da abin da ya shahi yara masu yawace yawace duka in aka yi kamar polis polis ce za a yi ana bi sau da kawa in wata shida zuwa wata shida za a hoto a ba kasa bayani tun da kuɗi aka hudda musu mhm. na su yi aiki amma ba ta yiwa ba a baka makami a ce ka je yaƙi ba ka zuwa ko ina ka da yayi dan dubar dubar ka komo ka zama yanzu din da aka ce an ƙara suna ƙarƙashin ma'aikatan ministan kare yara kuɗi suna trezor uwata kuɗi suna trezor a shi kenan kokowa ce za a yi kamar watsa ne ake kokowa ake kowa ya zo a yi ta su su kenan kin gani su mata ne babu ƙari baka iya kokowa kin gane kenan kin gani aka zo wani ya zo mai ƙari ya gwada maka ƙarhin gaba ya bingije ka shi zai ɗauka kuɗin wannan a takardu ne suke Allah sa su tabbata zahiri. A ah, to masha Allah shi ne muke fata. Ya ne kuke ganin ya kamata a yi a gama karhi da karhi don ya zamanto an tabbatar da hakokin na yara. Wato kowa ne ya kamata ya san yana da nauyi na tarbiyya nauyi na kama ma al'umma kamar yadda musulunci ya yi tanadi tare da sanin wa lalle lalle wanga wakilci ne na Allah ni Allah ya fa tare da sanin da matsayin ikon da dukiya da lokacin duka Allah zai tambaye mu kenan abin da ya yi mana shine kowa ya yi kokari ya ɗauki wannan nauyi da Allah ya ɗora mashi yana cewa wata an wani alal birru wa taqwa ku kama ma junan ku wajen aiki alheri kuma ka ku gama ƙarshe wajen aiki alheri kenan aiki ne wanga wanda mun sani kamar in mun fahimci lamarin haka kenan bai kamata mu yi jiran wani ba wani bai yi nashi ba wani bai yi ba ni ba ni kuma da kyautata aniya da yin aikin alheri Allah zai canza mana al'amarin di yanayin da muke gani canza aniya mu kyautata aniya mu yawanta aikin alheri in mulkin ne Allah yake ba da mulki da hakan za mu samun kyauta mulki in arzikin ne da haka Allah zai sabko mana rahama in tarbiyya ce da haka ne Allah zai kama mana wani malami yana cewa shi yana ga rayuwar shi ta ibada tsakanin shi da Allah alaka shi da Allah da gami daga hali biyu halin matashi. shi da godiya shi godiya ita ce matar doki tashi duk in ya ga suna mishi wani abu haka haka haka to ya san akwai wani abu tsakanin shi da Allah na ibada da ya kamata ya gyara kenan duk in mun ga wani abu ya rushe to mu diba al'amarin mu Allah bai canza rayuwar al'umma sai ta canza abin nan da ke gare ta mun gode sosai ustaza nan dai muka zo karshen muhawar ta studio kalangu ta yau wadda ta yi tsokaci kan hakkokin yara a ƙasar nijar ci gaba da matsalolin da aka fuskanta kun saurare mu tare da uwar gidan mareni Murzana ta ma'aikatar ministan ci gaban ɗiya mata da kare yara da uwar gida halima sarmai ta kungiyar sos kungiyar kifafuskar kare hakkokin yara da suke fuskantar musgunawa sannan kuma akwai ustaz Haladu yahaya masanin addinin islama ni hawa usman nake muku sallama a wajen injin sen isaka sai lokaci insha Allah.